duje wanda ya kira da sakamakon zaɓen da tangal-tangal. Za a iya cewa kuma rarara ya yi suka ga jam'iyyar NNPP da jagoranta da ma 'yan kwankwasiya da ya ta mabiya musamman a kafafen sada zumunta. Sunan wakar da mawakin ya yi tangal-tangal idan mai kallo bai manta ba MI3 Novel ta kawo muku rahoton cewa gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya bayyana nasarar Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP na tangal-tangal domin a cewar cewarsa hukumar zaɓe bata bi ka'idodi wurin sanar da nasarar Abba gida-gida ba. Hakan kuma cikin wakar an ji ji rara yana cewa rashin sani yaran sula za a iya cewa rarara yana magana ne akan 'yan kwankwasiya domin a wasu baitin an ji rarara yana cewa ba a kammala zaɓe ba in ji uban abba tale ko talaɓe suna mana kankan ba baka da gona kana kira mai kai taki baka da hujjan kwarai kana zancen mulki kotu ba da karkare ba kana zancen ɗauki duk mun rike ka'idan na sauraron kotu idan kotu ta karkare rufe baki za su yi domin nasarar mu ne mutanen apc mu muka ci muna bukatar lasisi na yi muku uzuri rashin sani yaran sula Idan kuka yi nazari a wannan baitin da na karanto muku za a iya cewa mawaki Dauda hutu Rarara yana magana ne akan Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP. Idan mai kallo yana tare da mu ko da yaushe mun kawo muku rahoton cewa Abba Gida Gida ya fara ba da shawarwari wadda suka hada da duk wadda yake gini a filin gwamnati ya dakata. Sannan kuma ya sake ba da shawara ga kamfanoni masu ba da rance kada su sake bawa gwamnatin Kano bashi. Za a iya cewa Rara dai ya sunfanta 'yan kwankwasiya da wasu kalamai kamar haka yaran tula makafi da dai sauransu. Cikin wasu baitin sautin wakan an ji mawakin yana cewa in dai maganan gwagwarmaya ne an saba alamu dai yana magana ne akan gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje sanannen abu ne yadda fitaccen mawakin siyasan nan Dauda Kahutu rarara idan yana waka baya ambaton suna idan yana kalaman habanci akan mutum sai dai idan yana yabo ne yana ambaci suna kamar yadda za ku to ma sauraro kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma ku danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura